To, jama'a assalamu alaikum. Sunana SP Abdullahi Haruna Kiyawa. Jami'in hulɗa da jama'a na nan sannan jihar Kano. Waɗannan mutane da kuke gani, mafi yawancin su ga sunan matasa ne, wato ba ƙaramin nasara aka samu ba a nan jihar Kano na daƙile fashi da ake da kuma sace-sace na motoci. Wannan rukuni ne na ɓangare biyu wanda suka ƙware wajen yin fashi na motocin mutane, wato daga nan jihar Kano jihar Katsina, jihar Kaduna, Abuja wanda in sun sata ko kuma in sun yi fashin suka yi waɗansu jihohin. Wanda yanzu haka dai motocin nan da kuke gani gaba ɗaya guda tara mun same su a wurarensu wanda kuma bincike ne ya kai ga aka nemo su. Mai girma kuma shine 'yan sanda na jihar Kano CP Muhammad Usaidu Gumel wanda ya bada umarni aka faɗa da wannan bincike aka kai ga nasarar samuwa waɗannan motocin ya ba mu umarni mu nuna muku su ko Allah zai sa masu su za su gani domin kai tsaye su zo hedikwatar 'yan sanda nan banfai ko kuma wato su kira mu a lambar waya kamar haka sifili takwas sifili uku biyu hudu ɗaya tara bakwai biyar hudu ko kai tsaye su zo na hedikwatar 'yan sanda da ke banfai sashen hulɗa da jama'a domin a kai su wurin da motocin nan suke su duba ko Allah zai sa a waɗannan motoci guda tara masu su su gani. wanda yanzu haka mun fara kiran waya daga inda suka ba mu rahotannin sun sato waɗansu daga ciki wanda yanzu haka mun fara kiran mutane suna nan zuwa to gashi nan dai sai a duba a hankali ko Allah zai sa masu su su gani domin su zo nan hedikwatar 'yan sanda banfai domin su duba kama waɗannan ba ƙaramin nasara ba ne wanda yanzu haka wato an fara ƙara faɗaɗa bincike a kansu a zan kira wani ko da mutum ɗaya ne a ciki ku ji bayanin irin abubuwan da suke yi taso a matsu gaba abin da zaka faɗa min ka gaya min gaskiya sannan yi min magana da ƙarfi to menene sunanka sunana yusuf da ƙarfi mana sunana yusuf yusuf wa yusuf baban kafa yusuf yusuf yusuf eh shekarunka nawa 25 a ina kake da zama a jiga a jiga wani karamar hukuma kazaure Kazauri. to ga ka a hannun yan sanda hedikwatar 'yan sanda banfai eh. ba mu labarin tsakaninka da Allah me kuka yi aka kamo ku eh akwai mota da muka karba karba ka karba a a wannan a zuwa ciki corolla akwai kuma mota da muka karba a abuja um, guda ɗaya glk da kuma da, da, da, da corolla guda, guda ɗaya. Da kai da suwaye? Mun ɗari ina suke Ɓangaren ka kenan eh. to a kamar yadda ce ka gaya min gaskiya eh. motocin na ya kuke karɓar su da me wani makamai kuke amfani da su wajen karɓa eh da makamai ne karafa ne kamar wani irin karafa wuka ce wuka eh kukan fita kun kai ku nawa eh mu huɗu ne ga muna wani lokaci kuka fi fita mun fi fita bayan sallar isha'i bayan sallar isha'i kun shekara nawa kuna wannan fashi na motocin mutane gaskiya ah, za ka faɗa ma gaskiya maganar Allah ba mu shekara ba eh to sauran yan ina ne sauran ga sanan mutanen akwai biyu yan Kano sai biyu kuma ban san daga ina suke ba ai nawa ka da su duk mun haɗu da su ne a Abuja a Abuja eh me kai ka eh. Abuja sai biyu muka haɗu da su a nan garin Kano wannan ya an ga idon ka ɗaya haka ciwo ne yake ido na guda yaushe fara ciwo tun baya da sati uku da yau. Kai anya ba hakin masu motocin nan da kuke wannan fashin bane kuwa? A'a ranka. A tsaya mana. wani abu da kuke daidai ne a'a ba daidai bane mahaifinka yana da rai eh mahaifina na ya san kana wannan abu a'a je ka zauna a kamar yadda kuka gani yanzu haka dai suna hedikwatar yan sanda da ke banfai kuma duka bincike ne ya kai aka gano waɗannan motoci wanda yanzu haka suna hedikwatar yan sanda banfai za a iya zuwa kai tsaye domin a duba ko abu ta mu na Kano State Police Command da ke Facebook, Twitter, Instagram da TikTok domin a duba a gani. za mu sa hotunan gaba ɗaya ko kuma a mana message ta waɗannan hanyoyi ko kuma a kira mu kai tsaye ta lambar da na bayar saboda haka muna godiya da adoyin da kuke mana a kowane lokaci waɗannan mutane da kuke gani da zara an kammala bincike za a gurfanar da su a gaban kotu domin a musu hukunci muna godiya da haɗin kai da ake bamu a kowane lokaci jama'a assalamu alaikum